Kattaken uwa matasa shirin labar matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rabia mai Kano. Ya ni Rabi da dama? Lahiya lau nike Fanta da dama ke kuma ha. Lahiya lau Rabi. To yau Fanta me kika zo mana da shi? To Rabi yau zamu kawo muku zancen wani taron matasan jihar Tilaberi wanda ya tarihi da matasa ɗari a akan maudu'in bunƙasar da zaman lafiya. A cikin takaitaccen rahoton na ranar Lahadi zamu gabatar muku da Coach Kondogo wanda aka fi sani da sinu Omanji. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shi. Rabi ranar Talata 28 ga watan na Juni wanda ya gabata, aka gabatar da taron matasan jihar Tilaberi akan maudu'i kamar haka, karfafa kwanciyar hankali da mun ƙasar da zaman lafiya. Haka ne fanta, da matasa ɗari da suka fito daga dukkanin gundumomin sha uku na jiha su ne suka halarci wannan taron. Bari mu saurari fasarar tsokacin da Abdulaziz Maliki, shugaban shawarar matasa na jihar Tilaberi, ya yi wa abokin aikinmu Bubakar Umaru. Manufar wannan dandali shine na kawo matasa cikin tsarin bunƙasa zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma a yau mun lura cewa bindigogi ba su kawo ƙarshen wannan yaƙi mun ce dole a samu wata tattaunawa mai kyau wata musayya tsakanin al'ummomi haka kuma da niyyar matasa a wajen hukumomi da sojoji domin taimaka musu kan aikin su na tsaron al'umma dalilin na muka ga ya dace da mu yi wannan babban taro domin baiwa matasa damar yin musanya tsakanin su da kuma yin musanya tsakaninsu da jama'a jami'an tsaro da suka halarci taron domin bullo da hanyoyi ko dubaru na aiki tare bisa tsarin neman zaman lafiya a ƙasar. a nan babban birnin Yamai ranar Talatar da ta gabata an gabatar da waɗansu ayyuka domin a samu a kai fanni ilimi na ƙasar Nijar ga na'urorin fasahar zamani. Domin ƙarin bayani bar mu barku da fasarar tsokacin da wanda ya tsara wannan taron IC Serge Amir ya yi wa abokin aikinmu Ali Tajisir Ahmed. CDF Prom wani baje koli jadawali ne da ke da manufar kawo kayayyaki na kimiyya digital wato yanar gizo cikin tsarin ilimin Nijar. Haka kuma da kirkiro sabbin ayyuka tare da taimakon kimiyyar zamani. Haka kuma da bullo da hanyoyin da muka bunƙasa domin bukatun makarantu domin sauƙaƙa masu cikin tsarin digital. tuni abin da ya kafa aiki ga kona matashi da ke tare da wannan tsari domin ya rika ma kansa aiki bayan ya ƙara karatu. Domin tsara a bayan wannan biki akwai leccoci duk ake. wayan taruka za mu tattaunawa kan yiwuwa waɗannan tsare-tsare da kuma hanyoyin fita da shigar da waɗannan hanyoyin fita cikin makarantu. Agnes Fanta matasa 20 masu tsakanin shekara 18 zuwa 35 su ne suka samu horo a fannin ayyukan hannu da mahimmancin shi. Daga karshe kuma aka ba su kayayyakin aiki irin na kafinta, ɗinki, sudur, fenti da sauransu. Ga dai rahoton da abokin aikin Musa Mamman ya shirya mana wanda aka fassara muku. Taimakawa matasa su samu aiki kuma su samu biyan bukatunsu shine manufar bada wannan horo a cewar Hajiya Azara hamada shugabar kungiyar mata na tarbiyya a gades. Burin mun tallafa musu saboda su samu su yi tsaye da kafafunsu su ma matasan saboda su ne muke son yau su ci gaba. Kwarai ko suna cikin halin wanda ba su da shi rashin sana'a shi ka sa su ga wata mugunya hanya. Kenan suna da abin da za su yi hankalin su kuma wajen aiki kuma su kansu abin da za a amfani ka sa su wani amfani. Ga wanda suka amfana da wannan horon, wannan tallafi na da mahimmanci don ko dama ana da bukatarsa. sun ne ni mishinoni na aiki na katako an allah ya tsoron akwai canji kwarai ma tunda an samu kan aikin da babu su mashinoni ne muka samu na kucir saboda da muna da matsala yanzu mutum da muka samu suka taimaka mana da ga mashinoni gaskiya mun gode wannan fusa'ar mahukuntan jihar sun ba ta karfin gwiwa kuma sun yaba da ita zai taimakawa ga raguwar kasan rashin aiki cikin jihar. Sai kuma takaitaccen mu na Lahadi yau za mu da ku garin Tawa inda a wannan maraicin za mu gabatar muku da wani mai matukar sha'awar kwallon kafa. Mazaunin garin Tawa ne sunansa Abubakar wasu kuma suke ce mishi Coach Kondagu. Senu Omanj um, dai <laughs> zaki ce mini shi wanda ya fice a cikin wata bidiyo da ta yi ta yawo akan shafukan sada zumunta. Olivia Sogbavi ya kai mai ziyara bari mu ji yanda firar tasu ta kasance. A wani keɓaɓɓen wuri na filin jirgin sama na tawa mai cike da kura kuma a tsakiyar cawa ne abubakar da ake kira kwaci kwandago inda 'yan wasansa suka tarbe mu inda ya muna bayani akan shawarsa ta kwallon kafa. Ni dai na fara balo tun ina ɗan shekara bakwai lokacin ana balo suset lokacin balo ba a sama ba ledudi a matse a kulle ana cewa balo balo ekip wadda ni fara riƙewa ekip kitata ta wata kaina sunan da nisa mata AS Arsenal. Domin ganin wannan shawa ta saba da gushe ba a cikin 'yan uwansa kwaci kwandago ya ce yana buƙatar kayan aiki da kuma horo. Muna buƙatar tallahi na mayo, muna buƙatar tallahi na balo, muna buƙatar tallahi na fulo, muna buƙatar tallahi na karamfon, muna buƙatar tallahi na busa na dirafo. Kaina, je me bezon a kama mini in samu farmasiyon ta zama coaching wanda zai zamanto a ce ko cin gina gashi dai wanda yana da lisans je mai bezon asa tunda aka gano sa ta shafukan sada zumunta farin jinin kwace kwandago ke ta janyo masa magoya baya da kuma sabbin yan wasa kamar rashid da bukari matashin dan wasan kwallo da ya baro zandar ya dawo cikin kungiyar yan wasa na kwace kwandago da na zo ni kuma na tsinci kaina cikin waga club ta kwac club wanda na tardo cewa cikin duka jihar tawa kowa da kowa yana alfahari da ita a koda yaushe saboda mi saboda yanda yake zama da mutane mutanen shi da juwar in shi duka abokanai na haka kwa yasa ni ma na ji ina so in fara wasa da cikin club in kwa mu radda mun kaga coach bai hada cikin antarnama to mun san da antarnama babu da daɗi saboda mi saboda a ko da yaushe in yana hada yana nuna mana cewa da hanyar waga in muka rike ta ko ba karatu ba wataran saboda balo Niger za ta samu Tsakanin shawa da rashin hali, wasan kwallon kafa na ci gaba da kasancewa daga cikin abubuwan da suka dami 'yan Nijar da dama, shi ma Kwaci Kwandago da yaransa na kungiyar FC Wadata na Tawa suna cikin irin wannan hali. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Asuma na Shina. a kokowar gargajiya a yau ne ake kawo karshen wasannin cin kofin haɗin gwiwa na bala haruna da ingom kwamɓalar ƙasa da ƙasa ce da ta haɗa 'yan kokowa na nijar da na senegal a tsawon kwanaki uku 'yan kokowar na senegal saliu dion habra diawo dauda ying da ibrahim sun fafata da na nijar aibo hassan zakiru zakariya da yakuba adamu a wasan ƙwallon kafa hukumar kwallon ƙafa ta afirika caf ta bayyana takardar jerin sunaye na farko na 'yan wasan da suka cancanci shiga bikin caf award da na 2022 da za a gudanar a ran 21 ga watan watan a birnin Rabat na kasar Maroc. Matashi dan Nijar Victorien Adebayor na kungiyar Union Sportive de la Gendarmerie Nationale na cikin rukunin 'yan wasannin tsakanin kulab-kulab na bana a sakamakon kyakkyawar rawar da ya taka. a an muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku iya sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel